da ƙaryar da wahabiyawa suke ƙoƙarin yi ma shehu ibrahim kuma muna gode ma allah da kyakkyawan zaton da kuke mana cewa idan har an samu wahabiyawa sun yi irin wannan gurguwar fahimta da kuma ƙarya da jingina munanan kalamai wa shehu ibrahim da cewa wai shehu ibrahim ya munanta zato ya munanta kalamai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ni mai ɓarar da kuke min kyakkyawan zato cewa nakan yi ƙoƙari wajen warware waɗannan ƙaryayyaki ko ina muku godiya Allah ya saka muku da alheri da safen nan na samu wani ɗan uwa ya turo min bidiyon wani makaryaci daga Kebbi State da garin Argungu yadda ya ɗauko firiya da tafsir yana bayani a cikin suratul tahrim yadda yake cewa Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda ya ce ah, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Shi ne mahaifin annabi isa kuma ya danganta mummunan magana ga shehu wai shehu ibrahim allah ya kara masa yadda ya ce ah, ah, annabi isa an haife shi ya riga ma'ana annabi isa haihuwarsa ɗa ne ya riga aure ɗa ne ya riga aure ma'ana an yi aure yake kamanta abin da irin mummunan magana ne wacce ba za a ji ta a bakina ba to alhamdulillahi lallai a kai na argungu ka sani baka cika sharuɗa na ilimi ba sannan baka cika sharuɗa na adala ba sannan baka cika sharuɗa ma na adalci ba domin ba adali ba ne kai kana turo mahaukata da ƙananan yara zo su yi ta a social media kuma abin mamaki wai ka rinka sawa a page ɗinka ai ba abin da ya kamata ka rinka sawa a page ɗinka sai alkhairi da abin da ya zama ƙarya ne ƙazafi ne bai kamata ka rinka sanyawa a page ɗinka ba daga cikin abubuwan da ka sanya a page ɗinka na ƙarya wanda kai ka san ba haka ba shi shine kwanakin baya lokacin da muna yin magana da kai ta ƙasa akwai kyakkyawan fahimta tsakanina da kai har akwai abokantaka tsakanina da kai muna tattaunawa ta ƙasa kuma mu ‘yan ɗariƙa ba mu da ta'assubanci a cikin wahabiyawa muna gane masu ilimi in sun yi karatu daidai gwargwado muna faɗa kamar yadda maulana farfesa ibrahim makari ya ɗan kyautata zato ya ɗan kyautata zato wa alƙasim hotoro to ba ma cewa mutum jahili kai tsaye sai mun tabbatar da jahilcin shi to kasancewar kai mahaifinka ɗan ɗariƙa ne ah, kuma a cikin malamanka akwai ‘yan ɗariƙa ka yi karatun zaure a hannun malaman ɗariƙa ka ɗan samu abin da ka samu na ilimi shi sa ni ma mai ɓarota da kyautata maka zato kuma na yaba maka kuma na tabbatar da a cikin abokanan gwagwarmayar ka akwai waɗanda ka ɗan ɗara su fahimtar addini har na yaba maka akan cewa ka sanya littafin daliya kana koyarwa ka sanya littafin ashirya ko wutirya ne kana koyarwa ka sanya ishiriniya kana muka yi magana da kai cewa ni ma zan sanya ishiriniya a social media in fara koyarwa amma saboda ha'inci da ƙarya irin na ilimi sai ga shi maganar da muka yi da shi kai ka aje shi a whatsapp ka aje voice message ne a whatsapp daga tashi sai ka nuna ma ɗalibanka cewa maganar nan da na yi kamar na ce zan sanya ishiriniya ne a wurinka in yi karatunta wanda kuma wallahi tun kamin kai wayo tun kamin kai wayo ne karatun ishiriniya domin na san na girme ka nesa ba kusa ba sai zaba kai auren farko baka wuce shekara ɗaya da yin aure ba ni yata ta farko yanzu shekaran ta sha bakwai yata tana secondary school yata ta farko bai baro ta ba yaro bane ina so ka san wannan kai yaro ne karami to wallahi tallahi in aka cire shekara sha bakwai a cikin shekarun ka ɗan yaro ne to shekara ashirin baya na riga na yi karatun ishiriniya na gama na yi karatun ishiriniya na gama shekara sha bakwai ina koyar da ishiriniya na koyar da ita min gilafin ila gilafin saboda haka wannan ya tabbatar da baka da amana na ilimi ha'inci ya yi yawa tattare da kai to wannan shirme da wannan bawan Allah ya ɗauko kan maganan firiya da tafsir ai shehu Ibrahim kamar ya yi mummunan magana ga ah, janibin annabi ko ya faɗa abubuwa ibn taimiyya ya ce su sufaye fa suna da lahaja duk mutanen duniya da ka sani kowa yana da irin yaren shi to yaya sufaye mu ba mu da yare zai zama ba mu da yare hatta ibn taimiyya ya tabbatar ya ce wa fi kalami ahli tasawufi ibaratun muhimmatun a cikin maganganun sufaye akwai maganganu masu ɗimautarwa bal wa mu hishatun nan ba haka ba maganganun sufaye suna rikirkitarwa wani lokaci sai ibn taymiya ce lakin tahmil wajhan sahiha amma ko da ka ji ka rikirkice maganganun sufaye tana ɗaukar fuska ingantacciya ne in an maka bayani sai ibnu taymiya ce fa min al-insafi yana daga adalci an tuhumala alal wajhi sahihi idan ka ji sufi yayi magana kada ka ɗauka mummunan fassara ka yi mai ka ɗauki fassara ingantacciya ka yi amfani da ita in yace ga abin da yake nufi to period tafsir din nan da kai da almajiranka da yaranka da abokananka yaushe kuka mallake shi ni na mallake period tafsir kusan shekara goma sha biyar baya ba zan iya bambance tsakanin ni da malam Musa da suna waye riga mallakan wannan littafi period tafsir ba ba jiya bane ba shekarun jiya bane amma shekarun za su kai haka shi malam Musa da suna ayyana jina ko ni ne na mallaka ne na mai magana ko shi ne ya mallaka ne ya min magana na je na mallaka a wannan satin na manta amma dai shekarun sha biyu sha uku sha hudu sha biyar za su iya kaiwa I think da saboda haka kuma littafan da kuke gani a bayan mu wallahi ba abun kwalliya bane ba mun jera su bane duk littafin da gani anan wallahi ana ɗauka a duba shi ana karatu ku ne ba ku karatu sai na jayayya to yan uwa zan tabbatar muku da ha'incin da wannan makaryaci yema shehu ibrahim kuma in fassara muku abin da ainihin wannan magana ta shehu ibrahim take nufi daman fasalu ala zikir Allah ce ku tambaye mu abota ambatan abu in kuntum la ta'lamun in ku ba ku sani ba to tunda ba ku sani ba da tambaye mu kuka yi ku challenging ya ku sufa ya ku almajiran shehu ga abin da shehu ya faɗa amma me yake nufi da haka amma ka zo ka yanke hukunci da jahilci wanda duniya tana kallon ka a wawa duniya tana kallon ka a soko duniya tana kallon ka a mara adalci mu in mun dauko maganar ibnu taymiya muna cewa in kun isa ku zo ku fassara mana in abin da muka faɗa ba daidai bane ku zo ku yi mana bayani amma kai ka zo kai kana ta labarin ƙarya kana karanta abin bayan bai ɗauko karatun daga farko ba kawai ya da tsawon wuri kawai ya karanta inda yake so wanda ni yanzu ɗauko muku karatun tun daga farko har in zo inda ya datsa muku bayanin kuma abin da shi Ibrahim Allah ya kara masa yadda ya faɗa yake nufi idan ka duba cikin firiya da tafsir na Shehu Ibrahim duk da wannan littafin ba Shehu Ibrahim bane ya rubuta shi Shehu Ibrahim bai ma san da wannan tafsirin ba wallahi ba Shehu Ibrahim ne ya rubuta shi ba Shehu Ibrahim karatu ne yake irin wanda ake recording ina kuma a Shehu Ibrahim zama ya rubuta recording ne kamar yadda Shehu Ibrahim yake ke tafsiri yanzu ba ana yin recording ba to da yake Shehu Ibrahim yana yin karatun tafsiri da Larabci to shine bayan wannan littafin da tafsir bai wuce shekara sha biyar ɗin ba ko sha shida da fitowa da wallafa shi kwata-kwata bai wuce haka ba hmm? bai wuce haka ba wanda ya wallafa ainihin firiya da tafsir ɗan shehu ibrahim ne ayan shehu ibrahim ne aka harhaɗa bayan wafatin shehu bayan shekarun nan da suka gabata kunne ya koma takarda amma sautiya ne asalin tafsiri din an fahimta ko to ina kuma a ce shehu ibrahim zama amma sai da ka samu mujalladi shida ina kuma a ce zama shehu ibrahim ya rubuta ai da sai an samu mujalladi ɗarurruka kenan shehu ibrahim ba tsarin malamin ko bane duk yadda za ku zaki shehu a zamanin shi saudiya ta yadda malami ne malamin duniya domin shine mataimakin bin bas bin bas kuma shine shugaban malaman duniya a zamanin to shi ibrahim kuma shine mataimaki in kun ɗauke shi mashiriki saudiya ba ta ɗauke shi mashiriki ba domin ta ba shi makami a wannan shekarar a wannan lokacin dole saboda ilimin shehu an sa shi a cikin malaman duniya an fahimta ko saboda haka ga ƙaryar da zan wa duk inda ka ji wahabiyawa sun yi magana akan cewa shehu ibrahim ya yi magana a cikin littafinsa akan cewa ya ce annabi isa ɗan annabi muhammadu ne su yi mai wani irin tawili na wulaƙanci to bar ku ji yadda abin yake Bar ku ji yadda abin yake yadda abin yake yadda abin yake shine ƙarƙashin cikin suratul tahrimi a mujalladi na shida inda inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa maryam ibnata Lati, allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابي وكتبي وكانت من القانتين shi Ibrahim da ya zo wannan aya sai ya ce ma'anan fanafakna fihi min ruhina mun busa a cikin shi mun busa ainihin mu sai shi Ibrahim ya Jibrilu ai Jibrilu haisu nafaka fi jaibi dir'iha lokacin da ainihin shi ya zo yi busa a ainihin aljihun tufafinta ko aljihun silkenta ko aljihun riganta bi kalkin lahi ta'ala da halittan Allah ma'ana nan da nan Allah baraka wa ta'ala ko ya kalkullahu ta'ala fi ilahul wasil ila farjiha sai Allah baraka wa ta'ala ya halitta da wannan aikin da ya yi mai saduwa zuwa farjinta fahamalat bi isa nan ne sai ta ɗauki cikin annabi isa to ka ganin shebran ya tabbatar da cewa annabi isa asalin asalin samuwarsa numfashi ne na mala'ika jibril da ya busa shi ya samar da cikin annabi isa to shebran yana magana akan ruhu ne yana magana akan ruhu menene asalin ruhu daga ina aka samu asalin ruhu to asalin ruhu shine annabi muhammadu to shi Ibrahim shine daga nan yake to in dai haka ne daga nan daga nan annabi Isa tunda ruhin annabi ne ya shiga jikin shi annabi Isa ya zama dan annabi Muhammadu ya zama ɗan annabi Muhammadu amma wannan ilimi ne na sufanci kuma bai saba ma shari'ar musulunci ba mataki na farko kenan mataki na biyu kuma annabi Isa hadisai sun tabbatar da cewa Maryamu tana daga cikin matan manzon Allah a lahira to tunda dai har manzon Allah zai aure mamarsa ko a duniya ne kaga ai ya zama babanka duk wanda ya auri mamanka ai ya zama babanka abin da shebara yake nufi kenan an fahimta ko to saboda haka shine sai yake gaya mana Maryam ibnatu Imrana ay eh, Imran fa hamalat sai ta dauki ciki min nafki ruhillah daga numfashin mala'ika Jibrilu fa waladat Isa Isa ibn Maryam sai ta haifi Isa dan Maryam sai Shehu Ibrahim ya ce inna Allah tabaraka wa ta'ala zakara fil Qur'ani annafka Allah ya ambata a cikin Ƙur'ani annafka fi ne Adam ya ambata ma'ana ya furta hurawa a cikin nun a cikin a cikin annabi Adamu minhu daga gare shi a Adamu basharan sai annabi Adamu shi ma sai ya zama me sai ya zama mutum ba da ma kana jamadan bacin da annabi Adamu dunkulallun abu ne wasara wa sara kalifatan anillahi tabaraka wa ta'ala annabi adamu sai ya zama kalifan Allah a bayan kasa. kuma yaya aka samar da annabi adamu shi ma ta ruhi sai shi yace wa nafku jibril kaga hurawar da jibril ya fi jaibi maryam a aljihun maryam ko a jikin maryam fa hamalat bi isa sai ta ɗauki annabi isa ruhin la ruhun Allah fa nafasathu numfashi ta kawai sai ta ɗauke shi fa sai ta ɗauke shi ba ta dubi ta tahmiluhu sai ta jiwa mutanen ta tana ɗauke da cikin annabi isa fata kallama fil mahadi sai annabi isa yayi magana a cikin tsimman goyo wa qala yace inni abdullahi ni bawan Allah ne atani alkitaba Allah ne ya bani littafi wa ja'alani nabiya sannan kuma ya sanya ni ni annabi ne aina ma kuntu duk inda na kasance wannan faka isa shi ma annabi isa ai yayi ya hura ya busa ne a cikin yumbu a cikin tabo fasara tsairar sai ga tabo ya zama tsuntsu bi lahi da izinin Allah yi sura ya suranta haka kamar drawing na tsuntsu da tabo sai ya hura annabi Isa sai ya tashi sai ya zama tsuntsu to sai shi Ibrahim tabaraka shi sai shi Ibrahim Allah ya kara masa ya ce warada fil hadis ya gangaro a cikin hadisi duk sanda kan shi Ibrahim ya ce warada fil hadisi ya gangaro a cikin hadisi to hadisin nan ingantacce ne domin shi Ibrahim gagararren cikakken malamin hadisi ne wanda Saudiya ma ta shaida bin Baz ya sallama da shi malamin hadisi ne shi Ibrahim ya ce awwalu ma kalakallahu ruha farkon abin da Allah ya fara halitta shine ar-ruhu ta Ibn al-Qayyim al-Jawziya yayi littafi sunan littafin ar-ruh yayi magana akan abin da ya shafi ruh fa yas'alunaka amin ruh qul ruhu min amri rabbi suna tambayan ka gambi da ruhu ya ne menene ruhu sai annabi ce ku musu ruhi wani al'amari ne na ubangiji so ila rasulullah an tambaye manzo Allah sallallahu an hazar ruhi gami da wannan ruhi faqala sai ce huwa manzilatuhu min al malaika matsayin ruhi kamar matsayi ne na mala'iku manzilatul mala'ikatu minkum kamar matsayi ne na mala'iku a wurinku yadda mala'iku ke kula da ku haka ma'ana kamar kamar yadda mala'iku ke kula da kutu haka matsayin ruhi yake yace ai kalqun azimun shi ruhi wata halitta ce mai girma ya hafazul mala'ika wanda shi yana tsara mala'iku ne yana gadin mala'iku ruhi ya hafazul mala'ikata yana tsara mala'iku yana gadin mala'iku kama ta hafazul mala'ikatu bani banil insan kamar yadda su ko mala'iku suke suke gadin dan adam to haka shi kuma ruhi yake katin mala'iku misali a wani ƙaulin kenan an fahimta ko to sai ce tunda mun san mayal fizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati, ba wanda zai magana face akwai mala'iku da suke tsare shi in ya faɗa alkhairi su rubuta in ya faɗa sharri ma su rubuta wa zalika ruhu wannan ruhin sai Shau ya ce huwa ruhu muhammadin shine ruhin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama huwa ruhul lazi nufika fi adama shine ruhin da aka busa a cikin adamu hatta sara basharan sai da annabi adamu ya zama mutum wa ruhul lazi nufika fi maryam ruhin da aka busa a cikin maryam hatta waladat isa bila zaujin sai gashi ta haifa isa babu miji wa huwa ruhul lazi nufika fi nudfa kai shine ruhin da ake busawa a dukkan wani irin mani hatta sara waladan insanan har sai ya zama ɗa ya zama mutum kun ji shebara na magana akan ruhi ko sai ce ma'ana zalika ma'anan haka annallaha kalaka muhammadan lalle Allah ya halitta annabi Muhammadu li nafsihi dan kansa wal abdu haqqan wal anamu abiduhu wa kalaqal ashiya'a Allah ya halicci komai da komai li Muhammadin dan annabi Muhammad duk abin da gani Allah ya a duniya yayi yi shi ne dan annabi Muhammad shi kuma annabi Muhammad Allah ya yi shi ne dan kansa Allahu akbar Allah ya komai dan annabi Muhammad Allah ya annabi Muhammad dan kansa an fahimta ko sai kawo hadisi ce manzon Allah ya ce ana min nurillah ni daga hasken Allah ya ji kasan dama muna ta samun sabani da wahabiya a kan su ba su yarda annabi Muhammadu hasken Allah bane wal mu'minuna min nuri saboda haka duk muminai daga haske na suke eh, ni manzan Allah hasken Allah ne ni kuma duk muminai daga haske na suke sai shehu ya ce awwalu ma awjadallahu hazan nura farkon abin da Allah ya fara samarwa shine wannan hasken hasken wannan hasken wannan hasken kuma waye shine annabi Muhammadu sai ya ce wa huwa hazan ruhu shine wannan ruhu shi wannan ruhu yana da sunaye da dama a wurin malaman hadisi ya zo a hadisi ana kiran shi wa huwal malikul malikul karubi wannan hasken ana kiran shi wannan ruhi ana kiran shi al malikul karubi sai shi ce fi ba'dil ahadis a wani shashin hadisai kuma ana kiran shi ad-durratul bayda shi dai wannan ruhin wa fi ba'dil ahadis a cikin wasu sashin hadisai kuma wa huwal aqalu ana kiran shi al aqalu wa fi ba'dil ahadis a wasu shashin hadisai kuma ana kiran shi huwal haqiqatul muhammadiyya wannan ruhin shine haƙiƙan annabi muhammadu haƙiƙa muhammadiyya sai ce ibara eh, ibaratin muktaliba yana da fassara daban-daban amma wal ma'ana wahidun yana da fuskoki daban-daban amma wal ma'ana wahidun ma'anan ɗaya ne to sai shi Ibrahim yayi magana ne ce fa Isa kun ga annabi Isa abuhu haƙiƙatan mahaifinsa ga haƙiƙa shi yasa bai ce a shari'a ba yana magana ne a haƙiƙa a haƙiƙa ba a shari'a ba a haƙiƙa baban shi a haƙiƙa wa muhammadun sallallahu alaihi wasu kaga ashe wannan magana ne ake da sufaye ba magana bane ake da amawa ba magana ba ce da kowa zai iya fahimta shi sa ibrahim taymiya ce ka tambaye su sufaye to a haƙiƙa ake magana ta ya kai dan izala ba wahabi za ka fahimci maganar da ake yin ta a hakika shari'ar ma ba ganewa kai ba gama sanin shari'a ko kai ba ta za ku gane maganan hakika wanda abin da baku ku yarda da shi ba ta za ku gane shi manzon Allah yana cewa al-ilmu ilmani ilmun fil qalbi wa zalika nafi'u wa ilmun ala lisani wa zalika hujjatun alabni adama ilimi kala biyu ne akwai wani ilimi a cikin zuciya shine ilmul ma'rifati sai annabi ce fa zalika nafi'u shine ma mai amfani sai ce wa ilmun ala lisani akwai wani ilimi na harci da ake faɗa qala lahu qala Rasul qala Ibn al-Qayyim al-Juzayy qala Imam Malik qala Imam Shafi'i sai annabi ce wa zalika hujjatun ala ibn adama wannan ilimin ai hujja ne amma mai amfani shine ilmul ma'arifa ka san Allah ilmul haqiqati shine asalin mai amfanin wanda zaka ji Imam Ali yake faɗa a cikin Najul Balaga yana cewa inni la aktubu min ilmi jawahirahu kai la yaral haqqa zujalin baytutina bi jawhari ilmin law abu bihi laqila li anta mimman ya abdul wasana walasta hallar rijalu muslimuna da mi aka ba ma yatuna da hasana yana cewa wallahi inni la aktimu min ilmi jawahiru mun boye wani irin jauhari diamond na ilimi shi fi mu kwanciyar hankali kai layiral haƙƙa saboda kada ya ga gaskiya zu jahalin ma'abocin jahilci irin wa'annan wahabiyawan kar su ga gaskiya bai tana su fitine ne bi jauhari ilimin akwai wani diamond na ilimi lau abu mu bihi da zan yi furuci da shi in ji imamu ali da kila li anta min manya abdul wasana da an ce min ina cikin masu bautan gumaka walasta halla rijalun muslimu da mi wallahi da wasu mazaje su halatta jini na ya rauna aka ba ma ya tuna ni hasna su ga ganin mummunan abin da suka aikata ma kyakkyawa ne a wurin su da saboda ku tambaye malamai fasalul ulama ku tambaye malamai in ba ku san abubakar ku ce za ku yi magana akai wala taqafu ma laysa laka bihi ilm Allah ya ce kada kai magana akan abin da ba ka da ilimi akai ilimin sufanci namu ne a bar mu da kayan mu ba an ce dole sai kun zama sufaye ba amma ku zo kuma shi Ibrahim ƙarya da dan guntun ilimin naku na shari'a ma ba ku gama samu ba ba ku gama iya karatun baki ba ma ku zo ɗauki ilimin da ko profesa sai sai ya je makarantar sufaye an bashi wannan karatun kuke za ku yi bayani a social media wannan jahilcin ku nake bayyana to saboda haka sai shibra ya ce fa isa kaga annabi isa baban babansa hakikatan a hakika huwa muhammad shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma me lihazal Kurbi, ba baba wanda ya haife shi ta hanyar mani ko ta hanyar kusanci ba a'a saboda wannan kusancin na ruhi saboda wannan kusancin na menene na ruhi wannan ruhun da aka busa ma Adamu ai hasken annabi ne wannan bu ruhun da aka busa ma ainihin Maryamu ai hasken annabi ne to saboda haka wannan hasken annabin ne ya shiga jikin Maryamu da ya shiga jikin Maryamu sai ta haifo annabi Isa to inda haka dai annabi Isa ya zama dan annabi na ruhi ya zama ɗan manzan Allah na ruhi ne shi ya sa ma Allah ya yi alkawarin cewa ran alkiyama ba za ta bayan nan Maryam bata taba aure ba Allah bai bata ta aure a duniya ba a kiyama ko matar Annabi Muhammad ne saboda haka Annabi Isa ya zama ɗan Annabi na ruhi to ko da ba a yi magana akan ruhi akan abin da ya shafi hakika ba a zahiri ai duk wanda ya aure uwarka ya zama mahaifinka duk wanda ya aure mahaifiyarka ya zama mahaifinka ko kaji ko kaso man tazawwaja bi ummika sara aballaka duk wanda ya aure mahaifiyarka ya zama babanka sara a baka an fahimta ko to shi ibrahim sai ce ma kana na nabi shi sa kaga tsakanin annabi isa da annabi muhammadu babu wani annabi kawai daga isa sai muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa wasallama ba wani iskal a cikin wannan maganar ta ba wani iskal jahilci ne kawai ke damun ku ya kowa biyawa wata zawwaja sallallahu alaihi wa sallam bi ummihi fil janna a aljanna ran alkiyama annabi shi zai aure mamar annabi isa ita ce maryamu maryamu tana ɗaya daga cikin matayen annabi muhammadu akwai maryam akwai asiya bintu muzahim akwai akwai yan uwa annabi musa an fahimta ko akwai yan uwa annabi musa ita ma matar manzon allah ce a cikin aljanna ina fata ana fahimta na an gane ko to shine idan mun tafi ah, a yau duk wanda ya aura Ah, sai shi ya kara masa yadda sai ya ce ah, adatuna al'ada ga mutane a al'adar mutane an tazwi ah, adatuna na hannu mu at tazwiju yasbiqul walada shi aure yana yana ainihin riga ɗari ba ɗa bane yake riga yake riga yake riga aure amma ba a al'ada a al'ada saboda haka shi annabi isa ɗan annabi ne na ruhi ba ɗan annabi bane na haihuwa walakin hazal walada sai shi ibrahim ya ce amma wannan dan wulida kabla an ya tazawwaja abuhu bi ummi an haife shi kamun mahaifiyarsa ta yi aure da babansa kuma wannan haka ne Shehu na buga misali ne na bayani irin wanda maha mai hankali zai gari. Ya eh mana Nana Maryamu ta haihu ne kamun a ce an ɗaura aure da ainihin mahaifinta amma Shehu ba yana blaming ko yana zargin cewa mummunan magana ba ne ga janibin annabi Isa ko ga janibin Maryamu ko ga janibin annabi Muhammadu. A al'ada aure na riga an fahimta dago. to saboda kada ka ji an ce annabi isa ɗa ne na manzan Allah ka yi tunani to ya aka yi in ɗan annabi ne ya aka yi ya riga ya aka yi ya zamanta cewa aka haife shi kamun a yi auren to ana nufin a kiyama ne na na maryamu take mamar manzan eh, take matar manzan Allah annabi isa kuma ɗa ne na manzan Allah amma na ruhi kamar yadda ake magana kamar yadda aka ɗauko bayani tun daga baya an fahimta ko hmm. ɗa ne na ruhi ne idan muka tafi cikin hadisai a littafin al-mushrif al-am sheikh muhammad saleh al-munjid mai suna al-islamu su'alun wa jawab za mu ga inda malam ya bayani ce alhamdulillah ja'a fi ba'd a hadisi al-marwiyya ya zo a cikin wasu sashen hadisai da aka rawaito ma yadullu ala annan nabiyya muhammadin abin da yake nuni lalle annabi Muhammadu sai ya tazawwaju fil jannati zai yi aura a aljanna kilan mina sayyida duka waɗannan shugabannin Maryam al-Batul zai aure Maryam ummi Isa maman annabi Isa alaihi salam wa Asiya binti Muzahim da Asiya ir Muzahim wa zawjati fir'aun zaujati fir'auna ta fir'auna wa kulsum ukti Musa zai aure kulsum ‘yan uwar annabi Musa. An fahimta ko? Ah, sai malam ya ce wa hannu nuri duhuna ma warada min zalika za mu gangaro a nan abin da ya gangaro daga cikin hadisan sai ya ce a dalilin awwal dalili na farko ma ja a fi tafsir kauli ta'ala abin da ya zo cikin fassaran cikin tafsirin faɗan Allah a tsarar buhu in ɗallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin muminatin qanitatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara sai ce faqad ruya an buraida radiyallahu anhu an rawaito daga buraida Allah ya kara masa yadda fi tafsiri hazil aya a tafsirin wannan ayan wa'adallahu nabiyahu Allah ya yi alkawari wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam fi hazil aya a wannan aya an yuzawwijahu as-sayyiba ya aura masa mace bazawara in ana maganan bazawara to asiya imra'a asiya imra'a fir'aun ita ce asiya matar fir'aun wa bil abakar in ana maganan yan mata kuma da za a aura wa manzon Allah wanda ba su taɓa yin aure ba maryam bintu imran ita ce maryam yar imrana sai ya kawo ce rawar dabarani fil eh, mu'jam al kabir an tafsir ibn kasirin ya kawo ya ce haddasa abubakar bin sadaqa haddasa muhammad bin muhammad bin marzuk haddasa abdullahi bin umayya haddasa abdulkudus an salih bin hayyan an ibni buraida an abi sai ce wa hadha isnadun da'if misali sai ya ƙara zuwa ya ce salih bin hayyan ja'a fi tarjamati la nataju ila hadha bayan sai ce kama ja an abi huraira kamar yadda ya zo daga abu huraira radiyallahu anhu annahu qala ya ce da kala rasulillah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiga ma'ana ya sadu bi mariya da mariya tilkibdiya mama ibrahim al-mu'azzam eh, sariyatahu wacce aka samu ta wurin bayan an ji yaki bi baiti hafsa ya gana da ita a ɗakin hafsa bint umar yar umar wajadat ha ma'ahu sai ta same shi tare da ita fa zakara hadisan tawilan shi ya ambaci hadisi mai tsawo ja fi akirihi ya zo a ƙarshen sa fa wa wa'adahu sai Allah ya masa alƙawari min sayyibati ah, zai bashi mata zawarawa asiya asiya bintu zahim imra'atu fir'auna matar fir'auna wa uktunu yar wa annabi nuhu wa min al daga cikin yan mata kuma maryam bintu imran ita ce Maryam Imran wa uktu Musa da kuma ƴar uwan Musa to hadisi ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai aure na Maryam a aljanna to shi annabi Musa annabi Isa dan manzon Allah ne na ruhi ba da bane na haihuwa abin da Shehu Ibrahim kenan da nufi a cikin wannan tafsiri na saboda haka jahilci ne yake hana ku ku yi tambaya sai ku zo ku yanke hukunci kuma in an zo an ma al'umma bayani sai ƙarya ku ta tabbata saboda haka ƴan uwa wannan ya tabbata cewa rashin sanin karatu ne da kuma rashin bincike da kuma rashin tambaya ai ah, ah, duk abin da ka gani in baka sani ba fas'alul ulama ka tambaye malam ba wai kai ku zo ku dauki littafin sufaye ku kama fassarawa muna kallon ku a tsirara muna kallon ku a a dolaye muna kallon ku a wawaye daman wawaye ne ku wawaye ne sannan wawaye ne suka haifo ku ku wawaye ne sannan wawaye ne suka karantar da ku ku wawaye ne sannan wawaye ne suka rene ku ku wawaye ne sannan wawaye ne suka ɗaura ku akan addini shi yasa kwata-kwata wahabiyawa ba sa fahimtar addini saboda ka 'yan uwa wannan takaitaccen radi ne da wani ya tura min da safe ba na buƙatar kama sunan masu gabatar da kakon sanya bidiyon su domin ba su isa ba su kai ba wallahi ba su kai in kama sunan su ba duk wanda bai kai in kama sunan shi ba zan so in yi ishara amma bai isa in kama sunan shi ba to wanda bai kai ba wallahi tallahi ba zan kama sunan shi ba saboda haka wanda yayi wannan magana da wanda ya turo shi da wanda ya turo wanda ya turo shi da kansu ba su kai in kama sunan su amma duk wanda ya ga karatun nan kuma ya ga wancan bidiyon da aka saki ya san ya san wanda suka ya san wanda ya turo wanda ya zo ya gabatar da wannan karatu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala